بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يبقى بعد ذلك يا الله لسنا وغير لنا العمل يوشي بيني ba farko dangane da amincin ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to zanuri da sa'aduri da dalilan da sai ko har ne ya koyi gobe na a kai wala ya da kawai shi da ya mutu ma farko shi na da sanke zai shi da kuma ya goyi wani kasade da bana ya rashe da alkawarin shi na ya bada allahu ya في بينوت ميزان يا غير بويا يبغى بفارك يا إمام عليك من يا كذري كراتيش نقول ما ما كنا بقى in sha Allah sai zai ja kawai ga innan na ya tibi ya shi gaba dangane da bayani ba na man iyayi ya faɗo mai na na man sha ba man ya shi gaba ya da ya tiye na sha ta ya aiki na da tsakani ya ya ba da yi na man duwa da tsakani ya mana a ya aiki ta dangane da sunne da ya ga ya a kala kufari ne ya ba za Allah kuma bayan koro dangane da daidai ne sha Allah da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعضهم بتقضي الله وبركاته عليك يا الصلاة يسوي شيء بأن شيء يتقضي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أن صفوا مصري ليس الشعبان وتنتهي بين جلال صلى الله عليه وآله وسلم. na fi daidai ne ta kogon da gobe da july 2010 na kalandar miladiya da sabon na misali ya tago ya ji bayanin fiye haƙiye ba na tafiye yi na ya ne na tafiye da zuwa لا تأتي وإذا الله سبحانه وتعالى وجعل تأتي وإذا جموتي Ibada na mai zaji a soci na wa musul kaɗa da yanzu na soci wa mai zaji da yi to ba ka wato ba tono to na sonna to na fila. Soci da ake ta ce yuyo kishi ya ke wuce fata man mara a cikin wuta ya guda ma ranar yau da kuda cimma. Wuce jau sama ṣẹ́ẹ̀tì a kí náà òun láti àjẹta tí òun wọ́n náà ngai da na da jirgin da wani zuwa kawo a shahararun gajin ababa musulmi sun ya ki ta ke musulmi shi na ake wuce yau ina ji wasan nan mawaya shi kowa ma wanda wasan wuri ina ji hajjar da gajiyar tu janayi ga kin ce in ci alhamdulillah wa rubar alhamdulillah har da kashe ya ki mutu makwarci da makwarci a da ki ta ce gudu ki ji a ta ki gudu gudu har da ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ki ya ki ta ce a nuhu mini a tunciya dan ya tu mini a tunciya a sanadi من أكل شرب ما تاجع بالله عليه صلى الله عليه وسلم من أكل شرب ما لا إيمان عزيز عليه صلى الله عليه وسلم حتى كرشي من أكل شرب أجاكيا إباغنغن بي إني جاكي تاكيا إبا إبا سنو جاكي تاكيا إني zai ji mamaki maza da shugaban fari ya yi da sallar ya yi da sarkar ya ci da karatun alkur'ani har da aya amma hudu da ya nan ce ta yi gudunar tana abu na kan mace gudunar ya ci yadda shi na da biyu ta yi da ya kyau shi na ta yi ma ganin da ya ga da kafin hakkiya sun yi na takiya ɗaya ba wannan ko mafari da yato in yi wata ta ya bude a rijalu kawamu na ala sai kun yi nasu ya kyafa shi jilla za mu ci ya ke fana ta kiya za mu ci wata ganin da dukiya ne ta ji kewu a yayin shi na. an aji wayewa rafi allah wa an wakar kada rasulullah ya sallu allah wa wa sallam a nan ya sallu da ya sallam ga ya tau su bin nisa ya kaira mai je wasanci ya dace sai ya kirki don bayan lafi da inna kunna kujisna min bilkin da kuna hakikan baki a cikin jihar da rabai ni hoto to inna wa jama'a fi bil ya alahu mini bangi jo man na ji ko to ganin ga ina ta bi jona fa’in da haka ta kuma ruwa ka sarta mu da zuwa ga wannan wanda ke jani ga shi da yin ta hanta mu ba mu zuwa yayin ku na waje wa ku ta ba wani ku ta ce amma a ce ya ya lamar ya sai duda ya yi shi ba sau su ne ne ta yi kawa al’imamu buhari da wanda al’imamu mutumi al’imamu abakwai wa ne zuwa al’imamu da ta yi shi wata ne ta min haƙƙiye mi na tafiye ya gugu na ya bushu ji gudu gudu na bayani niyu ta ce wa ashirin munna min ma'u da gaje fiye ji gudu gudu na bayan tunishi ba da ya gudu gudu na tobato tobato toba mu'amala ba ne ga gugu ne ba da wafe yi ilu mutunci na min haƙƙiye mi na tafiye ya kawai ba ta cina da ba ka je ne ga ni wasu jihadar ci tsakanin abu ugon ya bani wata ya zaini wa ya zaini wana wa sai shika ya zaini wa shika ya zaini wa sai jakar da ba zaini ma sai jizaini wulakancina ana abdullahi ibn ana abdullahi ibn amr ibn رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه المقسطون يوم القيامة زي جدي عادل سيفويا القيامي على منابر من نور أتاكي من بلونا دي لغافيونا على يمين الرحمن كفوا على يوشيشو يوكيو كان يدي يمين فبقوا بعد يوشيشو ظالمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا zane jejejadeci na kai jejejadeci ya ɗaya ba hukunci no a mai ke jejejadeci ta ne biya da yayo a mace jadanci zakane da yace ci da karkasha gurin rawa muslim wannan kai hadisin da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga manta da zaujata da ne kake yi ku ba nan fa ma da ila ahadihima ya shafa da ba da yin da gona ja a yau al kiyama wa bi qiyani wa shaqu mali kasaye kasanni yana kan ngagun ba wani hakin ko kasanni a fe ba wane ga hukun ya ba ibanin da na wasu shi wafe jini zalunci tsakanin inu da wane za mu shiga ke hawo wanda ya ne bayan da wulakanci ko za mu ci ma ke ci shige ko ke dai yi hube ne daga su da zai ni kuka lokacin wulun su kawai yana kunga da kunga kunga alkhairi ya zaji na ba ta ji juhu wa da ya yi nashi sun goya sun goya ga su wa ji dole ne ba sai ya da tsakaniya yojo mini adalcin nobe kawai ga gafo ya yi mishi ga ya daidai wofo guba wofo guba ko wofo e, ni wofo e, ni wofo kaza wofo kaza عن wani بن bai قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في القسم من مفته عندنا رواه أبو داود حديث يا أروى بن زبير وقال عن عائشة رضي الله عنها ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم wai yayi nushi sashi ya falla na ta kiyan sashi wai ba wuga zuwa ga gona ko ya ba sai wuce to da ya babu a da ya da da shi tsakanin nushi ko gogo ba wani da sallallahu alaihi wasallam landoro suji a tsiyada mini ake yi mini ta ce gugu ne baga da wazo kuma je yi gani kurawa jo yau da kura na go sali bani wasu na zan doro kaba ake wani zo daga daga ka dauci ya fa ya fa no yau ya fa ni go in yau fa dan tiyo zuwa to lamu shi ke ba mu ce misali mu yi gini ko to dai ni na zan dan wani ke da zuwa ba wani ga wani ke yau kuma misali banin na wani da wasu na zan da kaba wasu na zan da kaba ko sai yi kino guba ba na dora sai ke nígbà tó yẹ kó lọ́sẹ̀ náà wọ́n tọ̀wọ́ tọ̀sọ̀ káwọn àdíjì ọ̀ wà lọ yọ fóònù náà adá àdí òbí rí lẹ́tọ̀. alùpùpù mi mú mi ní aisha rọ́bì ọ̀la ọ̀hánà أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا عليه صلى الله عليه وسلم زي واحد وعزوبة أقرأ بين لسانه وأنا جيجي قرأ تاكانيا ويوجو رواه البخاري ومسلم والنسائي في عشرة النساء da gwagwarwa ne ga yadda gudu ya zazo wa ke misali bayan da ya zashi shi ya zashi shi da wa zubar kan doro ne da ke ci ni ni bi na ku kun ga alwaji wa tun ka kai ko yi ni kan go uta ga ko yau ga ne go mo tin yi ci ngau ya lo ba ne ga yadda jiya yau ji ne biya ko ba ji me take shi shi kun ga ku ji mu to a cikin misali ji ne ci gbogbo soja adalci zanne gada ji ko kaza ne wani zanne wasu biyu ji ko kaza ne wani bai wa su gawa daga zanne ki a jiki wata bar wa kai mu'allaka wajen an da shago wanda bai da titin dole yawa ya inda alkhairin dole yawa wa mai ke shi ne ruwa ya wa da ya zanne duniya mun ya hakki na da tsakaniyar da bayan yadda ya nuna wani sai kwata tsakani ya ke cikin gani da da zaure ko sani bayanin da ya zage ni shigo ya zage ni shigo da hannun nan ka ke ke cikin a wasu ne ka yi da musuluncin wata da ya ke cikin nan ko mutuwa ba to ci biyu kan kuya ne da gani kuma ga yi gaza ta wafa ba zaura su ga gujiyawo wàtẹ́ báyẹn ìní lẹ́nu fà wẹ́dà lẹ́nu fòwúta òtìlú gé fòdóńdé níbi ìní náà ìdè ṣùgbọ́n nílẹ̀. àmọ́ àdéhùn bá ló ti àjà àdúgbò alóòtú rẹ̀ tó ayé adéhùn èjì gbé ló ti lẹ́yìn láti ajé àmàlùmáyì. ẹ adéhùn gbàdé tí bá jẹ́ sí òkè fóṣìbà sùhánùmá. àná àdéhùn ti fi máa yẹ rọ́bì ọ̀lá wa á lò da ba na bin mali ko sai su je daga biyu ga a sunnatu ne sunnana idza tazawwaja dhikra idza gaji ya je su yawo akama akama inda hasaba wanda bubu buta ba wai idza tazawwaja wai idza tazawwaja sayyid kuma ga ga ba zaura ya luji yawo akama inda salatan wanda bubu buta wuti ga ko nan da ni na ji kene akhrajahu jama'a ila an-nasa'i عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها نا نبي جؤوم سلمى ولم أقام عندها ثلاثة وذنبه فمتع يقول لنا بزور يقول فأراد أن يخرج عليه بشيء أتي أكتاير أم سلمة فأخذت بثوبه أم سلمة في الأبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك إنك باوي من أبو بكر أبغاوي وإن سبعت لك سبعت لنسائي من أبو بكر أبغاوي من نيتنا من أبو بكر أبغاوي na ne ga ba kuta ga ba da kin da fauta ga yin ne ke da yawa da haji fa da mai ba wuya ba ya an ga a ni sai lo ga ta go da ni sai lo ni ne ake ni ne ta ce ba wannan annafa kaka mina na fakatu na eh kya na fakatu eh yake na na fakatu na ma waji a wa gwadu fo kuwa tiya kuwa mini tiya bai ni we yuje yi yuye ngi tubi yuju zufi shi minerals bai ufi shi na tabe yuji wala jira ne wa shi tire bai yuji ne ko shimiliki daga tembo lọ́tẹ̀ lúdá tí ìhùkí wọ́gá ṣíní wọ́pẹ́rẹ́ ìṣì súnwá ogójì ojá ṣùgbá ṣùgbá làṣì làṣì wẹ́gá ní fọ́kẹ́tò wọ́n tó ayé wáyé tó sọ́nà láwùjọ tààlà àdìjá lọ́kọ̀ wá mú náà nínú ta yìí máa fọ̀ sọ́nà láwùjọ bàdó màá lábájọ́ yìí máa fọ̀kú ní àmúwàlì wane zan ba abin na wani ma an faku da yana ba gijiyomin abuwa ne ne dukiya shi عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وقال يا رسول الله يا تكيسوكي ما حق الرجة عدنا عليه يحكي يني يي تحكي يبو قال عليك بأن فيما إذا فإنت وقال ينيتي ينجي وتفسورا إذا اتفيت ومغافر كايا ويوفر رواه أبو داود وأن في العشرة وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya innaka lan tunfiqa nafaqatan wa wuduki an tunga tabtadi biha wajha Allah na wa wudu yace wana illa ujirta ala ya illa fa to yace wa da ciwo hatta ma ta jadu fi fi imratika hatta to na wala da nufiya in yi wa gona a shawa ne ga ba da ni a je ni ta ke ba in je ne ya wote wasai micho kinu obe wote biya mutusu tuwe wote biya ba ta mini rayuwa ya ga budan jawawa ahmad wani bukari suna ta da mufrai ko amma bani za an sau bani rabi allah wa hannu hannun nabiya sallallahu wa sallam a kai ke da alaihi sallallahu alaihi wa sallam ga afdalu jinari jinari na je fada da gana lai jinari ne ke ko rajul ala iyaye lai jinari na zai mu haɗe ya juna والدينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله بل بيونا زيونا دبونا ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله بل بيونا وكيه آية صحابي ينفق زي هنا وعليك في بيونا يبعوثي يعادونا ودفنا كما فاتا مدينة كان كيشي باقي شا تبقى شاي نفيدا شكيشو ṣe yà ṣe a ṣẹ́ẹ̀tì ogójì àlẹ́rí ẹ́ ṣùgbọ́n lè tó ibá da adé àtúndà sí tàbí òṣọ́ àgbógbé ìkúrò láti ọ̀rọ̀ àtúndọ́ ní mọ́mọ́ àtúndọ́ ní àmà aláàmọ̀lẹ́ bí àṣẹgbà bàájì tí gbọ́n lè tí ìrìnàjì ìbí lókùnrin ńlá lè fi wàdà tí ìṣìfí wàdà ìdòwìṣì yìí wa kuka haka ake gani wace da kwai laji da yanzu wace ake jinje kan mace wace a ta da la'adina ma la'adaju wani ne tirewa da ne na mai jaro ma jiro ba na imefa da wace yana yi lani layi da shi wage shi na jo fete shi na yi nga wace da zo wuce aji gani gani zuru wa yanzu ṣéjì mi wọ́n kaka ìlú ojú kúkú ojú èdè ọjà fún oṣù bá ọjà àgẹ́gbẹ́ ìwọ̀n náà sọ fún nígbàlá ọjà àkíkẹ́ yìí ta wọ́n rún wọ́n lè kú ìlú náà ọ̀dà dúkìá ọ̀dọ́ jẹ owó ṣe ló ń jẹ ká bá lójú àlejò ẹ̀kẹ́ náà lójú lédè àlejò náà ọ̀dà jí ẹni tí ọ̀dà ilé òun yí fi sẹ̀kìrì láì káwọn ilé yìí ti já àbáwọ̀ àtọwọ́ tí kò àtọwọ́. ayọ̀ sùrù gaskiya ni ne lalata ya zuwa masu nan ma fa'udarai fama fauka ẹgbẹ́gbọ́ ìdàkejì àtìmọ̀ hoto ajiya ma na da hoto malama ma yi nike nan nga ke ga yabo ne ba wa yato ran wa jiyo da sai da zake da ni ma an aji umama radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tunfiq shay'an min la tufi shi'a min baiti zawjiha illa bi zawjiha in da ji ga dukiyan doro mini dukiye bu ba masai da izini be rawahu abu dawud da tirmidhi wa ibn majah amma in ba ki ga ke da ne ga ba mu tambore rubu da ba ki da wani cibi na kuna ba na ba shi ba dawo na shi ba baki da wani shi ke yi mako na lolin da ya dira ko yamma musa na wakon gari na cocin gube alayyari a ce wani wane za mu a ci shi kanu wani na inda na fata tuwa kanu wani na inda na fata ga fili ba din na ciwo amma ya gina ne yau albakila duk lai a ce lokacin da ci da wani gaggawa ce da albakilu a duk lai sai shekwatacci makirce juro da wani alibi gani ya kuwa shi haƙo ne je ganga a kan gangani bai wata fa'in da shi a halatta mata na kwamnaku ya gwane ya gwata da wani da hannun da shiga kariya na wajen halatta ya ke wanda bai ci da wata ci bai kusur ya da ya hannun ta a jira ne bayan ta ganna kusu

eh nga da sai ga albashi da ya ki ce kila wa da sai ga albashi da ya ki ce ga wanda yana nabi sallallahu alaihi wasallam kana yau zuwa ku da ramadan aji ga dondo lokacin ma ga nan yau sai ramadan ya zage sai mu wani to da to wani nan nan to da ya yace ba to وجهات النظر شو تلو لغا يدين جداشة إذا جاء بل يجي يبا وتبو اللي ومن يدو كيو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل متك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعم أن تطعميهم بالمعروف رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عشرة النساء mai bana na aisha uga yin dukkan ta wasu ba in ya abu sufiya in ba nabi da ya wato ce wato ce abu sufiya ne ta bore in ba wuya je ne fi uga limi ne duki yi wace akpa ji wunda shi da da wuya amfani da yi nan a nufi gan laifi da waya-waya a da kyau zaɗi gangani bai adalci na yi ma'ana kaga wa a ce firafu don lamari ba. haramu yo ya yi ba na shi shishi rigai ni rigai gishi rigai da shi sai ta lada da karkashin wa ke wadda nan gaga wa wadda ko da ya dauro ana tilafi na murmula wasu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وكفى بالمرء إثما أن يحدث من يملك قوته وأصليت يا ذا zanen ga da wani dole wayan yi tijina da kuma yaro za ba jiri wuce shi bo wanda ka so da yi yuni ba na wa yi ya a da zai wuce shi bo za ka ci ma ke shishi in so da shishi nga. wọ́gá ẹ̀gbẹ́ wà sí ẹ̀yẹ wà sí ìlàwọ́ tìyà kándóró ìlà yìí ga sí kan gbàgbà ẹ̀yẹ̀gá ara kámẹ́tò láti ọkọ̀ sún ìgbé ẹ̀nà wò jìnnà gaskiya fi sabi da ainihin goye gobe ba wani wani wuyanni layi kaga wani da layi yi ciyayi ni e e wajen wace bawa e wace shi yi ciyawa sai ga na wani wani layi kaga wajen hakin gayawa wa da mai ci da ba ma kuma wani ẹgbẹ́ ní ìwòsàn ló tó kawa káwọn àdáàtò kó òjò ilé ìwòsàn ló ti yé ṣàkúrú na lára sí àgbẹ̀ bá ló ti náwó àtúnwà kó ní àwọn ènìyàn ya ìmọ̀ abẹ́gbẹ́ wọn ya èyà wọn àti èyà jíríkà àlẹ́ gan-an pẹ̀lú jíjí lórí à kàǹdó lẹ́gẹ́jì àti àmì lẹ́sí ó tó ti wọn wa da na yi wani wajen gunan ma'ana waka ta yi ko na wadanan fara ta'ala sai ki ga askinin wunna min haisu zakankin min wujidikum ya gaji ya lada aski da na na ke gaji na da na wajen adana ruwan da wajen da nan da cin gadi da na abin da ba ko awa ya yi wato su buwa gwamnati ààrẹ ẹgbẹ̀rún náà aṣàbáwọ̀ kàtàwọn ẹ̀gúlé wọ́n provision ga gúlé mu efe di ẹgbẹ̀rún kàtà wọ́n provision na protection ga lù ú kó kàtà ó dáa gúte kàtà sánú ti làwọn sì ń ẹjú ń dáa mú àwọn dẹkọ̀ fọ́tẹ̀ bùkún kàtà ní wọ́n dáná bọ́ à á jẹ́ ìwọ̀n á ti dẹ̀ ẹ́ lọ́mọ̀rún ṣèǹjì pẹ̀lẹ́ òwú gbẹ̀yìn ẹ̀ bá wọn bẹ̀yìn. lemu mini ake yi mini sake yabu gudun kafu na waje na duba a tsoron kafu na waje na duba a tsoron waje amma ba ni waje wo tsoron waje kafu na waje janin tsoron waje ní òní èkó àgbẹ̀dẹ̀ wọ́n tó fún ní wọ́n tà ní ọ̀rẹ́dẹ̀ àgbẹ̀gbẹ̀ tó èjìlá àpọ̀ wọn ebonin wa ya ji ganewa nga fondoro wace ga wace a inda a ce lami to za a ta jami ban jami kiwo gom ga lahi ce ga lamun ya hudu nika min alfakar sai ce ba ta rige wani mai talauci ebogo ko ce duk a ga ga wace to fana sai ci la ko wano ga bayani ja ga ko yóò jọ gaba yìí ló ti ṣubú àgáyé ìgbà yẹn àmàna ọgá aláwùú bẹ wọn ni wọn ti dandan náà tó tẹ̀lé ká tó tẹ̀lé musa عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كده عليه صلى الله عليه وسلم كان يبيع نقل بني النظير ويحدث لاهل قوت سنته عليه صلى الله عليه وسلم واجه كل أتي يناجي كفنا وكم بغيون بيوم الجنة anabi go kuwa anabi ga dukiya go je wogo ya ke na anabi je anabi le ni tie ya ni le ni pata ji le shiji ka kunu da bana wala kilea wa kilea ka kunu da bana dana amma kawai ka kunu je wani ga wujewa ka kunu je ji anu ga wujewa wace da tsara je ngo me tsara buwa ga je shiga da shi ga tsara kai wallahi malama wallahi malama wuce gaskiya ta òtọ́lá a òdìlà kíríkí lóde ẹgbàjẹ ìṣẹ́ẹ̀tẹ́ ti yẹ́ bà wọn lórí àti ẹgbẹ́ fún ẹni wọ́n ti dẹ̀mọ́ níwọ̀n èjì wó ẹgbọ́gbọ́ àlàáfẹ́ fún àwọn ọlá bí màrúùsù lẹ́yìn sọ̀kọ̀ ọ̀gẹ́lẹ́ gbogbo ẹwà àti gbólógbóló dèyìn náà máa ma ti ti ti ti ìmọ̀lẹ́ gan-an kí ìwọ̀n tí ó ti láfura ẹ̀bẹ́ ìwọ̀n tí ó jẹ́ tẹ̀mọ́ kò àmọ́ ká ó sọ pé èdè dóòlà o. oúnjẹ àjà àti gàgà yóò ní káyìí ní jáde ni, tẹ̀jà àwọn àjọ sọ́wọ́ àsọmọ́ wa ti ẹbú mi tálàkà tó ti gà á tẹ̀lé wúnà ní láti sàkẹ́ńtò zai fi su sakin su saki a da an yi ba ta ki zuwa ki ba ta buga wale ga da na زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ده زينب نيمية يا بن مسعود za a nabi sallah sallam ja kutuba nabi ce gaga ya masharan nisa ya yanza jishi tabbas dasu ne shi da da saraka walau min uliyi kuna kawai da bai da shi da na go ina da mine ne da da zai shi wani an kare su ce ne da da kuma ne dan yango dan da yi ina jifa da yawanci da yi aka kun ga ya nuna tabu yi da gibani kuma da za ku yi da da gwani wanda mini a mai da shi wasu ne yake ko wa a sulfin tsari ya rubo da ya ta da ji sadaka fa inna fa inna sara kunna ahli jahannam yawm al-qiyama e eh, bane ta ku don zai yi zaki ga ga ku fi na go ka ba yo to mun ga mun ga to ba yi mun mu wallahi ko ku ta ta ta ku da da sai ci fadi ya bugo jibu ta sai ci man amila salihan min zakarin aw zalla na lo tubu ko ta ji kon zagi na ma da rawa ni to mun da aljanna qalat ibn mas'ud ga wa kana abdullahi rajulan khafifa zaka zaka ya abdullahi mas'ud ya zo sai ci ko dukiya sai rawu jawani fa qultu fa qultu lahu ta ga ni diga وجاء قال صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني من الصدقة نفقت على زوجي إنه قال جوا هذه صدقة فوق جوا تولي إنه ودوك يا يبا وإنه يعجل هذا بسوتو وإتام في هجري ذنب ذنب ya kuji ji ne ki ka dawo gwanin nga wu dukiya mini dukiya mo ti dukiya ba wuna mo ti ya tattare ya ba wuna wa dilada qalat دقام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد قد القيت عليه المهابه فقال لا بس لي انت دعوت جاء وتطلب قالت فانطلقت فانت فانتهيت الى الباب وكذا يقول لو كنت صلى الله عليه وسلم واذا على الباب امراه من الانصار يقال لها زينب حاجه حاجتها حاجتي وديت اذا جنت جنا mini yin zage a fara shi da ga yi na wuye wuji ga ngaje wun ba wuye wuye ba wani ga yi shauke wuji ma fa kunna da fa kharaja bilal fa kharaja alaiha bilal bilal sai tiya fa qulna lahu yace goga sallana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atajzi anna min sadaqa an nafaqa ala azwajina ya ne diga yin ba yiga wudu ya sadaka ya be ijin ba ya de lada wa ya samu shi wudu nan da ya kujire ga suka tai bone qalat ga fa dakhala عليه بلال بلال سيد رباء نجو فقال له وشيخنا نبي قال على الباقي زينب يقول يقول صار زينب يجيبه وقال نبي أي زيانبي زينب تجي قال وزينب امرأة عبد الله زينب إنيا عبد الله بن مسعود وزينب ابن امرأة من الانصار اما كده زينب ده وين بعد ما جنجل ده انصار شو فذلك ان النفقة على أزواجهما وأنتم في وجوههما إجنوك إتيا أو دوكيا يباش جنجل دي يخرج من في كركشابه يجز ذلك صدقة مما قال جهني عدل عليه ذلك كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أجران عدل على هما أجر القرابة لا تيتنجب وأجر الصدقة من لا دين صدقة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه قال لك أبو باني إن أبو يجي يلنا wai ba dukiya na wa yayi ni wa jimbo da yato na kece wa wuce gaira na wa da ta jimbo na wani hadi ba jini wuce da mu zan mu ta shimbo wa alaye kirki yayi ni ya wa alaye kirki yayi ni ma wa hu dukiya wa an gidan aya ya juja wa ma lo je wuce da toriya ku gomi da su je <laughs> na shi da jirgin jigo عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن جبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب 800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا taba jin lokaci wuce ni ku cawo da wuce lokaci wuya kuma ke dukiya dole hake ni dina yana ne da kai wuce nan anabi ya waje wanda ro ga ne wuce ne ba ga wuce ani anabi sai Allah wuce wuce anabi wuce za shi wuce ne bi wuce ila sai ke ya yu'ayi ibn abdullah al da sai shi wuce na 800 dirham to dai kun ga wuce ne 800 dirham anabi sa ta da sai diyo sai ya wuce a sai shi anabi sa ta da sai ko ne ko ban ji zuwa ne sai maza ba jinin mutuwa wee ewedana atabekita acho ebe oge oto yamini oye je oye oye olamiri Wa wake eje kebe nyi wa shi? Wa wake eje kebe ben ji oji wake eje kebe sannan kaza sannan kaza wale ga bani wa wata wani wani jami yi ni da yanki shi ne ke wace liability ta ce wa gwanan a wani sarki da ya so za mu ce da ke sallah za mu ce mai ya hadi hadi zan da ce shi shi ya gina wai wa wula ji to mi anan wai wuci wai kinde yiwu eh eh sai na mata wani wala wai jo malama ya ga haka eh, eh a ce gani nínú àti èmì náà tàbí ẹbọ́ ọ̀nà ẹbùnù ìlú ní àti ní anábí musa láṣárí رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لهم أجران أنا بيقول لك كنت أدنى أدلة أبو sada kana ni mu ni ba wuce ya ni da ake ya san rajulun da wu da ba gina shun da wuce yin zagi fa addabaha wa shuji na dabi fa bada tajiba wa shuji na dabi wa gina wa allamaha mu yayi da ni fa bada ta'lima mu yayi da ni wa gina sun wuce lu ba ni fa da gwaja wuce a wani fa da wa garan zanna da la rabu ba kaga wuce wọ́n ya ọjà èyí ni kí wà àtẹ̀yìn ni náà ṣe owó kiwa nínú kí wà na jí náà wọ́n ṣe ojú ẹ̀yà ya sẹ́tù láyàwó nù bàjí ṣe ló mẹ́kántà rẹ̀ bàjí ló ṣe jọ fúlàtẹ́ bèjé ni bèní sòsáàkì wọ́n á jẹ́ dá àtàgẹ́ wọ́n àmọ́ kékeré jí lọ sókè sunna nabi daga da mutla kani da bulugul marani da riyadu salihina da luluwan marjan she junu uku fiti da waje wajen nawo wajen sofi wajen balaga wajen biye wajen english wajen math wajen physics wajen chemistry da biology da economics wanda wajen ina ta a cikin wani yan na yawa ku da waje amma ba ni wajen na, ba da ba wajen sunna ko yi musulmi o ta shi shi wai za ta shiga a fiya kin gaje lewo wai ko ji kasu jini ina ta malama shi za ta shiga a ga shi shi ni da ga shi ni ala sai mai ciya makanta ga malama wallahi tallahi hadi la sai kin da ciya yi kuma wata wata nan wani ajuji na wala da ga ga malama da ba ci bayani ya ganna mu malam sai mu yi mu yi gini ga to alawa lahaje la makanta ne mai lolo fatan ce ya tota ne wai ne ya tawa ji kasuwa ni no mai ne ya tawa ji gaskiya wai ne wa ne ya tawa ji kasuwa don wato makanta wuce a ce wai ni wani ya ne wuce gangoci fasa zuwa da zikiri sai ku jumla ta da mu kada wata zane da ne ku ke ne duk da wuce ga to ga wuya haiku a a ne ce na maganin nan da ba su ne ki daji kasuwa ne eh gaban da mu fiye suna gina rubanin da je eh ebi gbogbo kàkà ní nípa àdèmọ̀ ọ̀gbọ̀n wà jí mọ́tò kágbá inú ọ̀tún fún mi máa ṣàtúnṣe àwọn kánú ẹnìmí ọ̀dà ọ̀nì káwọ̀ ẹ̀kún járe ajá ajé ní ìgbà tí lè jáde méjì ọjà sí gbèsè rẹ̀ tó wọ̀ nílá ẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọ́n ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀dá ojú kàtí ilẹ̀ káàgbé àṣẹ ìlú rẹ̀ àti wà ní o wọlé ìtàlẹ̀ já ilé ìṣẹ̀lẹ̀ láti máa nì já ìlú já àǹfààní tọ́lọ̀ kàkí àríkà ìwà wọlé mú da a na e cewa da waje kaatụ a na cewa da waje kato a na cewa da waje kato kato na bitu kato ya boko a yi yau wuli ne na na ga wuna lulu da wọ́n mọ̀ ọ̀dọ̀ owó ẹgbẹ́ ní jẹ́ ìmì àti ẹgbẹ́ wọ́n ti ó dáa tán. ẹni bá ẹni ìzàjẹ́ wa gbà ju jẹ́ ní ṣàlà ẹ̀rọ ní gbòòrò àtùpà tó tó jà lùgbò bá tẹ̀mú ìmọ̀gá bá tẹ̀mú ẹ̀fà mi lókè tí mọ̀gá gbọmọ sí ìfẹ́ rẹ̀ mí ni a ké mi ni tàkí ẹ̀ fún wọn wàyà àdìsí ní ìtàmọ́ yìí náà ìmáàmù bukari ní mùsùlùmí àti mùsùlùmí da ìmáàmù nàta ní ìlú máa jẹ àgá òwúrò mini ake yi mini ta ce ebu bane ebu ga shi ce fe ga ndoro mi te ki mi wa wa zo mu to ga shi ti ga mi te ko wa daga ta wa wa wa ẹgbẹ́fọ́ ọ̀gá fẹ́ wà á fún ìdàpọ̀ ọgọ́rùn rà ń àwọn èèyàn ṣùgbọ́n kí wọ́n mọ̀ jẹ́ nígbà jíjẹ́ kó ajẹ́bàjẹ́ ló ajẹ́ rabi allah wa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatruka ar-rajulu ani ba an ya ta hawana gun au yarta ni ta saratihim ya e, ko ko ko hayin shi wa wajen ko wa da cikin ta ko bi hadi baki da wuce shigo al-imam al-bukhari da muslim da abu da da al-imam an-nasas ishratu misal gwa da gwa ne hadi baki da wuce shigo kawa da shi so wa shaga malama ne a ji ko kazo ko so ko ba mu ji ko kazo wa ci a tubu shara shi shi wa sai da ta jama'a da kiyo mu ba ni da don ga da new life tẹ̀gbọ́n ń dájú náà àmọ́ bá ní ọjọ́ àwọn ojú ó dúdú kẹròyìn ojú ìdájọ́ tàbí irun pàkókú olùsáàdì parí náà wọ́n èyí wọ́n èyí wọ́n bí fún ọjí two days three days agbègbè àjò lókè sí ọ̀fẹ́ fọkàn náà ìgbà nínú tátúkà wọn ní ẹ̀yìn tátúkà wọn ní ẹ̀yìn tìjọ kà wọn. àmọ́ bá ní nà wọ́n á tún kagú èyí wa ní ina wa ga wajina ka gobe ruga shi shi to sai ce ta tabbul aparat mini ya mu goye ba ke jin be na sai ju atakuru bil ma'ruf ngaje ngaje kuskure ni ji to yuji wa ci bi ci to ji ju foro de tuguri kawwa ne tunde ni ba ne ga ni gawa ga fẹ́fún jọ ìníká àti ìrìkí fẹ́ ìzógún lẹ̀ jí wá rí kágun wá zaben ìzógún fájìrún gúnná tí mọ̀ bá jẹ́ karshe don da wuce yayi amma ba ni wa alaihi minista kuma mun ne ko na mu gaji mun ne ko gaji da ba sarauna ba àìdíyẹ lè ti faru àti ẹ̀fọ́ náà pé ẹni ẹni faru àti ẹ̀jọ náà pé ètú rẹ̀ pé ojú mẹ́kántọ́ náà pé ètú rẹ̀ pé òtí èjẹ ní kíláàsì náà òtí ẹ̀gbọ́n náà òtí èpè náà láwọn mẹ́kántọ́ náà òtí èpè kó òtí èpè mẹ́kántọ́ náà láwọn náà òtí èpè wacce yadda ba ta ku da washe wa shi lozu wa su lozu yi da shi ba na wace na gawai na wasu ake na okayu daga babun da wa dole ne da kin da ke da sarwaya amma wanda yake shi ne da ke ji gunguru na waje basiru da zai waje basiru da bai amma ba sai ja yi su salatin la ayata liman sunan ne ne no goyi wa ke je ba in ya ya ke da ta ci a gwanin to shi ya kai قال تعالى شئت لا تغوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له زنالا مجيانا كسوتهن تفوانا زاجي جعفت يجي جعفنا وتجابوا بالمعروف بيقولوا بلوه wọ́gájì wọ̀ fún òkè iwu fún wáṣìjẹ́ òṣèrò fún lájẹ́ òṣèrò fún tayú pa wáṣí ya kíríkìlì òṣì àwùjọ mọ bá dá nígáwá lówó ọjọ́ kí mọmọ sọ ní ẹ̀ka ti ṣe bí fún ìyàwó yẹ kí mo kí mo pẹ́ kí mọmọ sọ ní ẹ̀ka ti ṣe bí fún ìyàwó jọ agájìlá ìyàwó wẹ́yìn ìwòye jẹ́ à wẹ́yìn káàṣe láàmù ìjídé làńdó ti wú wú òkòtò làńdó ti wú èkó ń gbèsè èjà pátáwùjẹ ìgbèsè èjà yadda ke bayanin fiye ji faruwa na me ya gina lajiya wani baba ya gina lajiya wani yayu da gwazu me gwazu muhim na jun ku ba ta bile ke ya jaso ya jaso eti ake kangu eti da ka kirki fa wato inda ba gabi a shahaki wace ma ake ka ya ji fa ita ka ce gobe so bifo ilawi yawe ebo tobo ebe kiri fa na oku fi pàtẹ oníwà àti èdè ìjọba fún lẹ́nu múnádọ́rọ́ ẹgbẹ́gbọ́ sí èdè ga ẹ̀yìn òfin. àníbi sọ́nà sọ́nà mẹ́fẹ̀ẹ́ tẹ́kùnlá fi nìfà ètò ìdẹ́tẹ́ tẹ́tí ìrìnàjíjọ rẹ̀. fa innakum akhasumuhunna bi amanatillah ya gwago bi amana ya toki wasta halattum furujahunna bi kalimatillah ya mala alfara jalajin alai galbi kalma ya toki wala hunna alaikum hunna wa hunna bil ma'ruf amma da ake ta ce mu ya gaje yayin gice gi ya gaje ba ya mai ya kai fo bil ma'ruf gurgurin hali daga zai je wani haɗin da zai jane kashin zai mace dokuna ya tilbe zai je dokuna ne amma ga lugu a ga kondoro wani da ga surprise ne ka da tofe da zoce ba ta yi nan lafa tukun nan da tufa kule da kashin washi yau ga ka yi da ke sakon da ta da alawuci ya gwani na sai rodo mutu da fi fayyantar kimin sakon wani wani kuma na ta yi ba surprise wa amma ta ruwa ne da ji zakan gishi da geje da bane alimini abu har bagi alimini abu ji fe ji gori ke alimini abu ji fe ji shaba da ne a ke alimini abu har hannu lewa yin za a fe da hanyar ciwo a ti gani a ke alimini abu har yadda ji furugi furugi wuji wuji fiti yi je ta ta ta je na wasu rawar ke ki tafirin funan kawai kada wani shi wa koya koyon sonin da gije jina yin da gije ya da àwọn àjàkó ìdílé láti àkó lè tún fótó àjàkó ní ìgbàtìgbàrún ọ̀wọ́n wọ̀tò ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀rọ̀ àjọ fẹ́ láyé gbẹ̀yìn nínú àti nínú àti ní bá ní tàtí èwo lọ ìgbà àti àlẹ́ gbà yàtọ̀ ìdíkì ọ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́gbẹ̀ ya galugo wọn ṣíṣì lánà ìṣe lè yí ilé òun kí n ti wọn galugo wọn ṣíṣì lánà ìṣe lè yí bàrà tó lè fi ìwé ọmọ galugo wọn ṣíṣì wọn lè kó yẹn ń gbèsè jí wo etí balẹ̀ mú mu, art saju nga nabi wele ka nga ne tsaye tsaye kinde yiwuyi wuya da ta yi da ta kan wuru wujiri a nabi kinde ta sashi ya ki dono wala je biwo aki ya ba na tafi ya gwani yi to tafi abu ya tuba kan ha ya tuba kan wani ya wani zo ga ga daga kwatan ga na gaskiya daga chabe in da yi tabe support ya gani wala ji gani aka tuna ya tuba kan da wata ta ciya ya ya je ga ga amma da ke wanda dukkan wanda ya bada ta ce wani lakin amma yanzu ta ce hannu sai ki fadi yi wani hakiya ya bada ta ce yi wani wakire an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يصل لأحد ولو كان هذا ينبغي أن يصل لأحد لأمرت المرأة أن تصل لزوجها lima azzama Allahu alaiha min haqqihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ga goyi na zanu ta hadis da zanu kina da in ga yi daga zanu ta hadis da zanu ci shari'a musulunci wa ga yi shudin jadu ya ebo ebo akiye ba na gota ta ne kubra عن حسين بن محسن عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها وقال نجوي إلى بعد صلى الله عليه وسلم ففزعت من حاجة ففرغت من حاجتها وتبكى الجزء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيقول أبعت زوج أنت بتوي بي بينك قالت نعم غيره يبين قال الذي قصة كيف أنت له كوى يجدي بيوينه كوى يجدي يوينه قالت لما أعلو in doro nan gai wani na ji haji illa ma a jisto hannu inda gwai na aiki a miyana ya kala a nabi don unzuri aina an ce ne ne da kyau yi yi nan inda ma uwa jannatu fi wa nanu nga ya jannan gama yi da nawar rawawa ahmad wannan sayi fi isra ba nisa wanda imamu tabarani alawar kasu da a haƙi min haƙiya na dole ne na ci abu ne nula da dubu. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله in zagi kirki a layi da je ki buta ce ci e lami tu ce ci e lami tu go e lami tu tu ci a me ke lami tu e ba me wani ne adano amma ka ga ka na shari'a ga yin lami tu na wato in ko bu ne ba mu ne ne da ba a aya ba ta da shi ba ni ga inu la da ju fu ke ba ni ga ja ne aja sai dai ni to عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتما شعر, شعر راسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أطل في شعرها فقال لا إنه قد لئن الموصلات رواه البخاري ya mana na aisha idan ga jin daga ansaro kini ga jan ansaro jo waju la da yaro e jin ci mace wa amuya ko le ci wa amuya ko ko ci daga ba ne ju ga bi e ba ya jin ga jin nan ga ni lati inda ci lan so ci hu to ju ni ale diga ga jan ta zai zarge latin sokin na la'anayin su ce la'ari tabbata ya rawa bukari ba di daga ma bukari ba di ga babu na kotu wani mara zau jaha ce ma'asuya in zagi wa la'ani turu ɗaya bayan cewa عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف عن ابي ذر ابن قال لم تزل هيتين من بيت يوم بانوا لم تزل هو هيتين تجرجو من يأتي ابان تاكين يونا ابان قال جماعة شبابي يالي ولا يدوجو سنة جماعة ومجد كل ولا يدوجو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى annabi ga idza da rajul imra'atu ila firashi ya daga iyalu ga wace ba biyu zongungo fa bas ila jinna ta da fa ba ta gadba na alaiha ba jinna ta ta ta ji fushi biyar wani ne la la ta malaiku da ta su da la la ta ta ce ci ce ci ne ga jinna abja su ba yi to da zamu ci ya wani wani mu kawai yi wa kí láì ìdàjí ní oṣù ẹgbú bẹ́ẹ̀ ní wọn àti bábí ìwé èjì ìdàrú yẹ ìdàjí ló ti yẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni ti yá ilé wa ilé wọn ìdàjí ló ti ṣíṣì ìgbé ìjí ní òun dẹ́gbẹ́ ìjìnlẹ̀ sábà ti wù yìí òun àgbẹ̀gbá àtàgbẹ̀bí òun gbóhùn òun fọ́ọ̀kì pípọ̀ òun wà fọ́ báyìí òun wà jẹun nígbà nígbà wọ́n ṣe èdè sí máa ń wù. adìyà ake àgbọn ni ẹgbọ́gbọ́ owó tó rí mú tiẹ̀ lọ́mọdé rẹ̀ káyọ̀ ìdàjọ́ tó mọ̀gẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ mẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó wa àwọn ìjìnà rẹ̀. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن صداقة الله تعالى لا يقبل الله له صلاة شيء تعب وصلى imamu kawai wo lauka rihu ba ne shi jama'an da ci jami'in ba a iya wali manna na nan wa mura'a dan da ya zagi na bata tuwa zojo a ya ga zuba ya zagi na ne ne bu ma ji fashi ganin biyu ne kuma na ya bu gwa ke ba biyu kuma ga wancan da ya ba ji fushi wa kuwa ne muka fara ma ne ji ba da so ne a kan da wuri ne ba mini ne na a ce abu ah, na ke ba ji na ta ce in yi ojo ne ni ya ce ne ba ne ba ga ga wuce da ugu da yi ugu ne yi ga lugu ga dano an ji abu na dilla rabi allah wa ni wani nabi sallallahu alaihi wasallam kala a duk da ya tabbata lafin su da ya ce ki da lamarin da yi yau فإنكم أخذتم هنا بأمانة الله يقوى بأمانة يتوكي واستعلمتم فروج هنا بكلمة dan يما الفرج على جعلني لما كلمة ki ta ce abu da kuru shekun a ne ga ga yin ce dan na ka bi cikin kwaso wura nan gaje da ba mu yare ka yi ya ba sada da don wa ga ta go dan ba kwa ko dai sanan ga rubu ga mu. rawa musai fi shakil nisa wa bai haji a kan kuma min haji ya ba da ta ce ni ba ne mi ga ta kuma sai da izini ya ba hasu yana fira ma ga wuce hasu yana ramadana kai ni magaice da ce hasu yana fila ya baka ga wulawun ba wulawun ba da bana alfardu muka zama da nasli farila ta ce nafila da wani azun na nafila ne da ba ma zai gona mu ba ko da wanda bukata na wuri mu sai kiyo fadilla wala bi wa ya rabbi Allah wa anu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sa sallan da la tasumu almar'a wa ba'du shahidun illa bi ibni illa yuga fi azu ma adake bu daga da mu sai bi ibnu wala ta abin da su bai ta wa shahidin illa bidihi mu ga ce da zamu ci gaza da mu bai ko to mu da wata da yi duniya da bai al-bukhari da muslim da abu dawud da ga bayani ne min haki na dole yi na cina yi shulo tu ya bawu bi mana oje ngi chuyu oje ngi chuyu layu da yu layu da yuji wallahi wutar da gugan gani bai gaji wuce gani bai gaske da jake da ba ta yi maga ta wani shekul islam ibn taymiya ga tanaza al ulama man can ne ba hal ala ya taqdumu fi misl firash al manzili wa munawalati ta'am wa sharab wal khubz wa ta'am wa ta'am li mamaliki wa ba'ini misal kitabati wa nahu zalika in ba wajibi wata ce ne nan ga yadda bango ya bushi wajen yake yi wajen na jirgin yi wafe ji bureki yi wafe ji mata yi wafe tsoye ji yi wafe ji miki a tun dabba wuce na kashi wuce wajibi a faminin man kada wani abu zalika faminin man kada da dalilin man yana gan la ta ji bulkidma a ji mai da wani ga wuce dole nome ni waje ji mai yabo na wato wa haza e ganana wa haza na kauli da ya so ya ganata musarauni ka za fi kauli man kala da shi ya ga wuce ya gaza da kan la ta ji ba rai da shi da wani wata yi na shiga wajen dole wa? wace ba gangari da ya yi nuni na nan dole ga ya ga wuce dabo in bai tsaga a wuce dole wani wace ba da ya yi ni na gaji wuce dole a eh? zan da shiga dole yo za a ga maza a yowa eh a ce mazabi daban daga wuji dole a nan mazabi wuce ga ya zagaya mishi keda ne mi shi cikin ngun ji do yo da yo ci wa aga ji da da dai mi ji un ji do ce ba wa ga ga ne ya wa le qur'an ba wa le sunna ba wa le hankali ba wa le alada ba wa le tabi'a ba e ko ne ya ta ga yo ya to ẹ̀bá yóò tó dùdú àti èké bá ti yóò a ojú kéèké sọ́ra àmì àwọn òṣèlú sa fẹ̀yìn náà bá ẹgbẹ́ lè jíjí ẹni nípa ní ìtàmù àṣẹrẹ tó lọ bí màrú sí mẹ́lẹ́gbẹ́ nínú ẹ̀ bòlóbòló wà bẹ́ẹ̀ ni àṣọ àìbùsùn sẹ̀fọ́rì àbẹ̀bí wúwà يصير الإنسان يصعب في المسكن إذا لم يعود على مصلحة لم يكن قد عشر عدد معروفي. نقع نوتي تاتا لن يدرك عدد وجيل عجب جالا نجي وتيمو قامل. na je ne ta mu gani nan ya mai ya ba ga gani da yi da shi nan wa ga jin na da ya ba to fu biyan ne ji gani mu amma ga ke ji ji na wa da ta da suke botunare annabi sallallahu alaihi wasallam na na shagan abin na na shakki annabi ji da gobe na na shagan ya kulu fi mihimmanci ahli annabi ya fi ji lokacin ya yi shi kai ba mu ji abi salati ala sallahi karaja ka annan ya bi sunan waje haka ya cewa abokin da yaro kakuna yi jẹun ẹni wọn agbẹ̀rẹ̀ kakuna jẹun àná kakuna òjò láti ẹni wọn agbẹ̀rẹ̀ kakuna ìwọ màá ni kọ́ kakuna òjò jẹun ẹgbẹ́ ni wọn agbẹ̀rẹ̀ kakuna yí wọn yẹ bí a ni àṣẹwà àlẹ́gbẹ́ wọn tí ì bá wà pọ̀ sí ẹ̀ ẹ́ ìgbèrè mẹ́sì bí ó tó lọ́tí ó kéke mi lọ́mọ ní ìlú ìwúlẹ̀ màgbà nínú ìyẹn yàjí èjìtì nà ẹ̀ tìyí kó lókùmọ́ta náà. da zo ji gane hakan nan to in zagin nan ba ya gaci guba ga nan na kilo kilo ba kin na kiyo in ga je da ya dangi in ji ga jino wajen ga jino ko je lafiya so ji roda da imam Musa ya yi tidra ko imam Musa ne ẹgbọ́gbọ́ gbá nínú nígbà yìí ní máa tiẹ̀ ṣíṣe tí wọ́n àdá ẹba tó yìí wọ́n àbẹ́ ẹgbẹ́jì èyí ti bá jẹ náà nígbà tó wọ́n àdá ti lọ kúkú ní òun tó èjì àfẹ́ ti bí í wéé tọ̀gbọ́n ọgbẹ́ èyí ti jà wéé lájì lá káṣù tọ̀gbọ́n oje pẹ́ẹ́nì ọ̀gá ayà jẹ́ náà tí a ti lùkùlé yẹ́ ẹ́ náà ti duk ma'arufi a ne ga amma duk nan da ya ba jiji sai jini sai da yadda lamarin ya ina ji wa ke ne buba sai da izini ya kado kuma ke zo za sai da izini ya kado kuma ke zo za sai da zo na hauri shekul islam ibn taymiya sai kai shugan almar'atu inda zawjiha sai ta yi mafani na da ya ce mutum da da ana madu fata volume 34 page 90 to 91 ibn taymiya wa inna almar'atu inda zawjiha inda ke baye ni inda gidan baye bubu to shi raqiq to a ga wuce no yo wal asira amma ke jojara in bi wuce bi amma wuce wuce ya gona ya zani ga ta control ya bubu ba ni da ba ni da jibe jiwa a wuya sun ga ga da ne ne zo فليس لا أن تأخذ من منزل da بإذنه وأتيا دجينيه بوا سيدي بنيه سواء جيجيو أمرها أبوها أو أمها أو غير أبوها باتفاق الأئمة babujin forogunzo nojin forogunzo ko da mu to jin forogunzo ittifaqu man ya dini ga la ja so ne buwa sai da izini rabu sai da izini rabu amma a daidai rayu ta da sai da tsanar bautu ki ba ne nuna na su da haka a daidai ga na ku jide da na ọ̀gá ẹ̀gbẹ́ wọn àdá àjínà jọ láti tún pàdé mutu ẹgbẹ́ jíkẹ́ ń ti yá ló ti láṣìírí bá wọn lọ́wọ́ nínú àti ẹgbẹ́ àti ẹ̀yìn lọ́nà sai ṣe é حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنها لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إذا جندورها لا تصبوا لجوا إلا قالت زوجته من الغور الديني إلا فاتشي إن imiye ba na mini yan wuri ime ta jin na na ga latu ri nan na ga gajo da amma ma ga magajo bi na kuma qatalaki Allah la ne yace ki dole tabbatu ya ho fa inna ma wa da filin da ki shi ki shi ba fa ta ki ne na no da da bo wa da ba ni da yazo wa so go to nan ga ta yo wo chabe su wa Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah mini akiye ne ne da take akiye ba da take ne wani ba mai da alkhairi yayin rufu rufu rufu rufu jebo ramada ali rufu daji ramada ali sallallahu alaihi wasallam wai ganga ji da iya kuna kufur mulani me je ne ma ni da kufur ne mati a ga ali ke kufur ne mati ali da ganga jato shishi la'alla ihda kunna tatul ay mutu alaina abawaiha idan ni ta ji shi ga lo ba wa je ba wa da takani mun ji ne ne wata na wata ani sai wa ga ki ani ne wa ki ga je ki do ne sai su Allah azza jalla ga wajen to ta bi da wani to yanzu ka ni ma nan wa walada ke ta ke yi dukiya ga ne da ya gishi fatan da ku ba wanda da fushi farahata kullu ai ma ra'ayta minu khair minu yawm khair al-qatl illa ta ba ya khair yaji ne a cewa ta ba jahili ne ta ne ga yin ku ga da la ta ji na ta bu ga ta alkhairi yu ni ga ji ta bu ga ta alkhairi yu ni ji bu ta bu ga ta alkhairi yu ma ya yanda fa رواه أحمد قال الإمام أحمد له رواية النبي من أكيد ga sai da yi gashi shi zai gabu ga hannu ya mu to ya mi na wujin da mawa e ga hannu ne e ga hannu ko ga ja kuri fanda ce fa da da wa dugare kuma ga su ga wata ga da tijore to ana ji wala radiyallahu anhu qala qala ta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة صار زوجها ثلاثة إذا جلدور نجاك جيبو لا ويانا غير ما فات من دليل سندور انا فحرى من أهل رائحة الجنه كي الجنة أبو لنا رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه يقول لك شباب الجندو يقول له amma masa da ajiri da suka bala na suke da kiyayen zagi inda wawo ya su ya kiyar kiyar ya tuzuma ya kiyar gidan amma ba ni wa ne da lari ne ce shi ne biya shi bita ce ada ada eh? na sha. Eh, <laughs> eh, littafi yawuya a jeje da kamata na wuce ji makanta kan wuyo mai ji kasu a mango ibe zaka zai be mashi wa mate mashi wa kuda shi litafi litafi ga wuya da kyau su ban ba litafi na wo eh, ta a cinga nga yi miyan zubai rubnu bakari a ga o oh, yan ba fatan nan ga waje su don don da ga ne zage su daga injoni yan guba su da hmm. wala hmm. yes kuma aka ma da wani aka wani ne ne donare a ga an ga bukata na waje su dondon duwa ga ai na kutubu ka haza ni ta su wani na shi a shaddu a ɗaya min salatu da rayu wa cutan wuga wuje su da wuta na wa da su da wuta ta kuma no ga wuje ko na wuya bayanan amma ni ta fi da jinan da aji katu igidi katu ya shi katu lozu katu ya lo talimu shi ya ji ba si ya kai tafi ya ji kaza mai kwe fiti mai ji muraja ba ta kawai kai jini wani lokaci ya iyali yawo kuna wa musulunci wani gada wani wali a ni tale ta hakan ya ta fi yi ya ci ta ci ogo to ya ba gini zai bi ne ya la ilaha illallah ya wadatin yanne da gaskiya fi sabilillahi a da ashiyo ko a da shi yiwu inda shi ya shiya alu ajiye kan gaci mai mai wannan jami'in mawa ba ne nígbà ọ̀gá insha Allah ń gbà fún òun máa rí rà bá ẹ̀kọ́ tó ti mọ gúlé. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبل الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني قالت قالت ام سليم هو أسكن ما كان هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وابو الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرسهم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما رواه البخاري كتاب كتاب العقيقة باب تسمية المولود رقم يعني 5470 na bani branch ne ga nake daga baso jone da ladi ne ba daga nake ci jani kawai jino ko ta in ya abu talha daga ẹjẹ́ àbí tọ́lá àbí àjáde ní àmáhùn jáde ẹjú wọn máa rẹ̀ àbútọ́lá àti tìyànbó ìjíbá àjáde ní ẹni ó jẹ́ àjẹ́ nínú ẹni mọ́tò gbàǹdóòrù gàgà ẹ̀ bá wọn. ní òní kó ìgbàjì mẹ́tẹ́ gbìládà ti kẹ̀kínú. wọ́n ẹgbẹ́ ń pápí àbútọ́ láàdé èsì ìgbàjì mẹ́ta ní òfò. wọ́n àmì ní pa ní ní òní kó òfé òfé jẹ́ àríkà sí ń wọ́n sókè lẹ́mọ̀ ní ìgbàjì ṣe kà náà. so òjẹ́ ẹni ti náà ń wáyé Ana abu tola ki ake bangan bin nan ne inda ya sake zo ganji bugun da jin nace gogan wai ne da ya daga nan ya da shi shi A wuce da ya nan lashi na na goyen na wane ki ji ga ne ya sun zo waje ba Ya to shi ke nan sai ji na so ya ci ya yi na wajen hajjari Lo ji ga ni a sai da ni a na gan na to ta aji fushi wuce lafi a nan isa a sallam a nan yi ne mai ne ji so ko ga nan yi to ce ta da goye sai ginna na ne ba kuwa fuga ce ce ta barku da goye ma haddata alquran da kuka tafsir cikin mu wai ba ini bai ba da gaji wa hankali wa hankali dikiyo wa tuba ke ga sai ga wani kyautu ba kawai a tafi bice cikin waje tuba wa wazani haka ga wani ɗagun nawa ne ga ya sami wani da hannun nan da kagwai shiri kama na dai gudu wani ajiya ne to ga ilari shi shi wani wajen lagi lajin rukon igidi rukon ya shi rukon da shakun da gaji sai su kuda ta a ci wani kai dan da tadi da shi wa ta ta ka da shi wa ke ka ta ya zo biji kano da su je nan ga wu wa ke fi gin na ciwo doro nan har yaki amma wajen ruje a wajen wu kuma da je wula ta je na sai ta to wa sai ta to wa ka ji ko wa wa ba ba ne ga ga فعليه ده حديث يوم مزري عليه صلى الله عليه وآله وسلم وشي بغير من أنا عايشة ويبا sai sho kan dondo ga gaskiya wanda ya ne yi wannan jinani nan wajen akwai wato wannan gobe na kuma ma fa ko mu ga fa a ko do ne kai waje na da yawa ne ga nan diga kirgiya kun ji ga gama la ga wasabur ya kuma da sigma wato ne ha a kurijin da na bata yawon wa ayin hadidi fa inna wala yuhmadu amma ya fone za ki wato to ga nan waya wannan waya a kurijin wa hubiya ne gaskiya ce sabila ni ba je ga nadi dai da ya ɗo ga Allah ba ji ala mi ciwa dan mu ci haji ya bullo mu waje an sunci ni da yaje da bai ginin gowa ne yau hubiya ne waka tun bata kaca kace da wani ẹ̀ẹ́dàjí kí ẹ̀gẹ́ tẹ́gbó wọ́n ti mú ní kí ẹjí ń zàjí lóúnjẹ àwọn lẹ́ka láti ní ẹjí ní gẹ́ẹ̀lì mọ́tì lágbẹ̀rẹ́ àti àgbẹ̀ níwó láti lọ rí àti àrùn rẹ̀ ti dúró gẹ̀lẹ́ ńlá máa yí tuntun awúwo ní bẹ̀rẹ̀ tó kúlù hà kí lè dájú ta ju sai láyé tó wá fi òhun nà ń máa lè tó bẹ̀rẹ̀ láyé tó àjẹ́ yìí òhun nà fi òfin àti kábíyèsí máa lè dè wá ẹgbẹ́ màmá kí kí lọ́ọ̀ ìmìdí òkú nà ń gáàdì tẹ̀kùlì ko ne da ko ne ya to da shiga da moci ne ya go ja go ya gwara ja ge ga ge o da da la ga yi sai ka ga mangi yi ga mini hakin ya ba da yin yi unga yi ga gan ebu ke ba gangani da yin yi unga na goma yau to ba ke ba da yi ba da ro to bane annabi sallallahu alaihi wasallam ro fi gudu sadaqa da da ke ke ba da waje lada da wale ebu ga wa ke ba da yi ni ulu la ne to ja ke gbe da jina ja subai ro to ba ji ma shishi in da ji te ji sharawe ko ce Tasiri tasrihan wa talmihan ko hakika ko da majazi ga wato waje bukata wato tun wato ki ma tuka koya ba wato ga hadisi da muka lana aje waya wato aje je contributory ne ki da gona na le wa shiru ga nabi ba ta ne ba be ba ke ba be ni a yususoci alladhina li furujihim hafizun illa ala azwajihim ma malakat aymanuhum da ya ce la fara ja shi gwasanin inda kwai a yi ya ji yadda wuce da gani soci da layana ya mu la alibi sa'a sallu zai fas aure taka so an aure yawe illa min zaujatika wa ma malakati yaminu inda kwai ya wuce wa yanan da wuce da gani ga jami'a da ba da yi ni ga ke bai wa ga la'aduwa ba ki a ga wancan za a gani ba da yi la'adu gobe ok yanayi wa an ji gane a bayi ne lèdí wa gan làlú bá làlú wa gan wò wà tó adé aláwọ gan nìka jẹ fìyẹn náà àlàyé àwọn nínú yìí máa nì àtàlà ní alájífì ẹgbẹ́ mi já àgbà gan lóko tó ní àgbà. àmọ́ ẹ̀kọ́ àmọ́ alákà tó dé ìlú mi wà láǹgbà. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله وفي بشيطان يوم وفي الشيطان يوم بينا لا يعلمه أما تعمل الله ما أدكاك ولا باتن nínú ẹni ké ìwà gẹ́nu ẹbú fújọ́ tọ́tẹ̀ inú ìmì òtọ́bù fújọ́ tọ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n náà nídìgbà aláàbí kíláǹtò láìbò ọ̀tò láìbùkà ó ti jẹ ntúbi àwọn azọ́tọ́ ohun tọ́tọ́ wọn yàn àlìmáàmù náà ó ṣẹlẹ̀ àdìsí náà wọ́n ká tòmí tí ń tòmí tí ń gbèrè àtúnà ni. kó yẹn dàgí ìmọ̀ yẹn dàgí ní ọjà àjò ṣe wáyé wọn bẹ̀rẹ̀ ṣe kó. da rashin karafi na tari cici waga da firiji wani da firiji ja ni duro ba ni wa mu fulo kawai mu fulo wai mu fulo da kita cinya wanda an san adin da ki bane ya tuga nan yan na ji magana lagar biyo wani da tari a ji wai ne wai yutu wai da ka ko inda ka tawa an ji wani da ka zo to ki ba wani ki ba ki mu din gaskiya lamarin da ki ne da ko ko da hankali Allah bari mu ci ne ji da halin ga ji ga yau ga da mun wala ya ci ya wujo Allah ji mu gudu shara ce ba mu wa dawo ya ga ji shara wato ji da ba ne ga kai da lamarin na da tak alaura da taka da ya ba da sallallahu alaihi wasallam ya aurata illa min wa ma malakat yaminuka hadisu ne duk fatan ga annabi wani na shagar ma ra'aytu min wala ra'amin ni wuliya wuliya annabi ya annabi to ko hadisu ne ga ne bai cha na yin yule ne ko alfarje yule ne ga ne fata hadisi ne shida ibnu jawzi ibnu qayyim ibnu hajar fata ga ne ga na ga ga ga zan ga ramu yo ba bi a cha alfarje ga jali na dudu ni fata da ne ko ni min wona wani ta a tahadisu الإرادات العلمية على التعليق بما كلا لا يصلح فيه حديث بعد ما لا يصلح فيه حديث حديث كل نزمين ولا جنا musulunci eba da yin ya ke ba wajen da shi halirin dore wani mai jirgi halirin dore na bi mana position e yi na gaba nan ma da ya goro yiwu mọ́tò tó mọ́ yi wo mọ́tò fìtí òyìn wo mọ́tò kí n bọ yìí wo a sáà nípa ọ̀dà ọ̀gá àdàkọ̀ tó wà lùlù ìlú ìdè àdàlẹ́ kìnnì àlẹ́ sọ àtẹlẹ nǹkan ọ̀gá yóò kí bá di ìwé wọn yóò tàbíran àwọn tàbíran yi ko dé ìgbóró yìí kó dé oṣù mọ́ yìí kó dé yi yìí kó dé bàndó òjijì àmàdé wọ́tẹ́tì làhàìbẹ́ ọ̀rọ̀ bíbọ̀ láti bá di ìtakùn ìwé jẹ́ ẹ́ lánàmọ́ ọmọ àti bá di ìwé dúbùrú bàní ọ̀dà ṣẹ́pàtà lọ́mọ. àmọ́ akúrẹ́ jẹ́ àìlà wọ́tẹ́ wọ́n ti kí wọ́n tó tó fi wòye wòye nga jíndé tìgé tí ayé la wọ́n fún wọn wọ́n fún tó da strike da strike aka ya fún ẹgbẹ́ ko wọ́n tún ta ko. ṣe ṣáàtì epo epo òtú ta ńgbé làgbàdo tó fẹ́ làgbàsúnzù ní epo tí ìbò bá lè jílọ̀ tí wà jẹ́ náà wọ́n lè tó ṣe gẹ̀dá wàtò wà fúrúfú ìfìlàní àná olóòlò bá lè wọ́n lè tó ṣe gẹ̀dá ko kullu hada fa ta dalil ne ta fil mai kai wannan wannan kan da kai wai ka ka ku gite cool down afa malama eh yace do ga aya nan mun dago ya tsalo na ta yi majidi a gobe yace da ni da jahila nan kun daga huwa azan in fa koro ya fa ta dalil ne ta fil majidi ya ya da yin zaki da ne jahila nan annabi ce ga isla kullu shay'in illa nikah yaji yan jongo na zo zo ko zozoji wu tugwa zaugwa wo fun su buwe fatan haka finin babon nan amma inda me ta ga ki ba duro to in ga da ga ya jibe wa ba wa ba a an ina amani ina ka tuyo da ilimi mu yo kasa ina wallahi ina je mun wuce su fa miliyon na nore ina je mun gaji na nore me za ne ce na mai jami'a ne mutu a garin sa bari idan da kada a mautu an anha an algailati in ba gonga algailata hatta ta zakar ta an alfari ta hurin na launa zalika fala zuwa da wala zuwa in ha algaila ne ba gonga kan ga zando ne ga yaji be zando ne ni ga yaji be ne ga ke ba ne da yaji wuce mu nípa bí nípa láti àwọn àjọ àmọ́ gbélé lọ fáàrí tí yóò káyìn ní alẹ́ yàgí bèèrè tí bá jà ní rúùmù tí yóò káyìn ní alẹ́ yàgí bèèrè tí bá jà ní fẹ̀lẹ́ ìgbéró bí àwọn láti ìlú lágùndé wò tó ìjìyà pẹ̀lú ẹni tó ìlú àti èdè àdísú ló ti dẹ́gbẹ́ bí náà ní ìsọ́bùlà sọ́lẹ̀ gan-an ìnìjẹ́ yàgí bèèrè àti ètò bá jù ní ẹjì náà wà láti Kọ̀dájú jẹ́ kọ̀dájú ni mọ̀lẹ́gbẹ̀ olè wàtò specialist yìí, àjọ̀wọ́ ti gan ní dánrán ẹjí náà jálù ni mọ̀lẹ́gbẹ̀ àdéjọ́ ìrùfà ẹni, àdéjọ́ tó bá nígbà nígbà wọ́n jí náà tó gbogbo ń jí náà. Àjọ́ tó bá ní àdíṣe rúbà nínú ẹjí kí lọ, èmi ẹgbù kọ̀dájú ni ṣé àdídí lu yín lọ. Kẹ́mi náà wà àdídí lu yín lọ, wọ́n tó lọ tó fọ́tò lóbi to amma mu babu watan ga alawa wai ne mu kai mu sai gane to ga in zagi da ba ga maji sai da haila to cha sai ya ko no da ga gibe wa biyo cha go ta ki so ki je ko wa ta ji amma gide ga sai ya be ma da haila to ne zagi da ko yake ba ge wa da wa da go la shi ga da da ga zugo ake je na gi da wanda da wanda ke ya wanda ke ji ni fa ye wunan no wanda ke ku to ani haila ke ke sha ta to ji to ma ku na wanda ke ya ji be ke ba ke ba wa ke da ji to ma wale zangi vari ka ka ka ya kai da wa ga wanda nan a da general condition don da apply da abokan wajen ya ko so da ndoro diuci condition da hali na lada na yi da na dambo na uke kuna da da yi na mace uke kuna da da ke ki hukunci ya dulo wani ya alhazu ne daga ke ba bi mulai to withdraw kanu jiki na kayan maniyu mani yi maniyu na a nan sahabi ga kunna na zuwa aladu na yi sa sallan ko a shejin asu zamani a nabi a sallan ne wal qur'an amma sai ce alkur'ani shi falan wannan yanhana anin sa kan nan ukara in ba ji ayi zuwa na wake ba ta yi zagi na ibe wani na kashi wuji ji ayi zuwa wala ji gane wajen zagi ibe wo na ibe ta don na ibe wani a teke ba domin ta ji ga shehu da zo mun ga ta ali tafu ga ta dawo ali tafu yawa ba wani dawo ne ba ta maji uzuriya ne yin nufu ce ba yin zaji ja ji ta gwe da wakiyo ta ji ga shi to ya kama da wani a ce garin lillahi la illallah killa bi ma'ana la da ji makiya ya la mai mani na ga ciwo nan ne fogi na fo fogi na a ìyàwó tì láàjì mu tì ya ngáwó yẹn wà á wa ngáwó ni wà á yẹ mùsùlùmí ti bẹ́ẹ̀ tí mo sunkún bàánú dáadáa àràámù ló wà á ké bá bẹ̀rẹ̀ nga yìí lọ ètò yẹn á jì kó ìjíjí na zò ní ramadan kápò náà wọ́n waje àyílá náà kápò náà wọ́n jí nípa àtúnkó gẹ́gẹ́ níbẹ̀ tí yọ yadda kuna waje ya fasa yadda wace ba biyu juburu amma ya haifin yake wata yawan jawon su no da bugun ke ba yin da yi kama yi bi yan wani ba ni da yau sai da yau jini mai mai jitin nan a daga wato kayan zage ke ba yin zage wa ga ke yi da yaji mun ɗan daga ake ba da iyali wuci kya wuci ga wuci a kwafu ta wa ke yi jabalo sun na ni musa ta da wani alilojin a na ke e faruwa ta kayan yi e ba gani gani da yi haramun nuna ya da aka guji da wani da bada annabi sallallahu alaihi wasallam in ga da shi da ba to ce fari kiyami nan a ga yi da shi in da ake ba da ko yin wato ana da su roji da shi da wani wajibi mu nuna a sunan annabi ya zata kaskata nan fa kai da jabar musulmi ba ne za ku ne ce ce ala dura ba ne za ku kuskure ne ce ce fadi ne nazarati wa yaku nasara ko da wata ya bayyana ko matsala ya ba da yi ni wato gungun topic ne na to ba wajen ko complain ya ba solution yi complain ya yi to the solution yi subhanaka allah wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk <laughs> ko بدعة إن شاء الله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله الله أصبت أجعني أدعو على ناقل سوى علينا جاء إذا جاء سوشيتنا ومن يدام لتبعين بذلنا باشini ya taba karshe ba da nan tare ga manda ka zaba ya ce ake ya gaje yi lẹ́yìn ń wọ̀nyí ọ̀rọ̀ kó àti àgbèjì náà àgbèjì ó tó ha ní ọ́ sọ́mọ́ ale farko mun daga yake fa ko dukiya ne da wuce mara iyali na tare da dukiya ne da wuce iyali da gaskiya yoyo na mai wajibi ma da ma da ke da ka zo ke wa wudu ke wata wuce iyali na man ke ba zabe ciya ah, adalin ci ne da ji tsakanin yi jo da goji na man ke ba zabe ne ce da zai ke da a wuri mai yan sugi za da dan bugu na na harka mutuwa bana amma da dama ba zaura yau ko ya da ta da bugu na aje da manke ji bayani da kiya en da tobo ma aje ke ji mana rai iyali da mana ni ji a wana da tobo ma mana la dukiya to da yayi wuce ba ku da kan lama ko to ba ga mun ke na karshe da lalle waje wajibi a haɗu ma'ana ya ba jina a jika tuna tare ne ba ba mu mawdu na wurin ba ka ci ko kawai insha Allah gaskiya ba an yi da a jika da gidan man gana ba ne ka tabu ba ba ne man ya ke ba bai da nawa ne ga ina la man jillu bi rashin ɗan mana ka tuna man jina da ga ga mun ya jika da bai da ke wani ba waya sun waje wajibi a musulmi shi nan wani yana ci katuna a magai ba ka katu ne da na ni katu kawai na wada jiye ni tafi kawai ne da waka hatu ba da zuwa a ce ku fitire a ƙura'an ku fiye ba a suna da muhammadu latau ɗauko ku mutum na fitiki na biyar na shari'a jina ko a gwata fitiki ne ba za wurin shari'a jina ɗayan na ga musulmi ne goro amma ka musulmi ya ji kasuwa to gaskiya a kika yawan zuwa da so waye gaskiya waje wajibi nan goyi musulmi da hannun kito ba halittun da gishi a da ci katuna so wai bato numa na kusa na shida gona waye zan da yadda ya sama waye ya zai da rufa su da gami je da zama ka sai tiya na batu ko na je kuna kai hudan wata duk wani girin sha Allah wa kuma da zama ọkọ ọjọ ọkọ ko pàtàkì náírà dẹrí yìí sí di mọ ìjìká ní Allah ọ̀rọ̀ ló bá má lè fẹ́ kó a abdulrahman sọ̀rọ̀ wa ní kọ́mọ̀ tó la. Insha Allah, gwargwado da yanke da wa tsibirin da gida ba ma na za su iya ya damu na mutum na bai na ma da ke da shi ga lokaci da kuma insha Allah ya damu luego por el nuevo equipo ya yendo más bien que la haya sido que o a varias veces que yadda kuma ya zaka sun wanda na hanyoyi yin ba lokacin da mun a shi ki ki ma ga shi wani yaro ya rage Wàlẹ́kùn ìfẹ́lá. Ìwúra jíjì tó kó tó ètò ìrántẹ́jù, ẹgbẹ́ ìdíkẹ́ ìgbìyànjẹ́ náà yóò. zage zage ce kai zage ba litafi ba dai da ilimin dole ne da wa ma ji alqur'ani wancan bayanin da dai yi lokacin ya da gogo kai zage ji ka to dan lokacin wani rajin alqur'ani nan da kuma ga alqur'ani ku fiki wa ji a ta ka fara da wani amma ka zo ga ji ta ma ji alqur'ani ne ko ka to wannan lawo sha amma da ne ke maka a sai ke kato lokaci a ranar wani yawon lokaci ba da gura ke lokaci ya jama'a yin yi da wani duwa lokaci ya jama'a yin yi shi wato ya ci ta ci ta tohu ɗayo ya ci ta ci ta tohu ɗayo ya ci ta ci ta tohu ɗayo ya ci zai mace na ziyara biya wani wasu ya ci ta ci ta tohu ba wani ne ba ci ci ɗayo ba gano ba na murmusu wuce lawa a zobi a yi wani wani yana mari na gife ne yin jirgin zaƙi yin zaƙi wani hukun gira ne ko ne ji in ma ta wula ba ne ji a nan sai ta yi na gama ji amma ka ce ta kwa mai ne gare da wani amma ba na ci ba ni kun dole mi daga yake ta zo guje su ta da aka sanni ne ko guje su ba ta da aka ne ko to mu ko ga da wani wala da ne na ma ko wane ne da nabi yana da rusa ce da kuje adalci wa ba'a نعم لأن لهم في لأن عنده منزل عبد بكير وعبد الأنزكين وعبد الأنزكين كبير يسمى اليسوم بدأ الأيوم فوق كبير عيبوه لأن كان فيه أن لهم من هذا إذا على الإمام صلى الله عليه وسلم وقال حتى كده كده وين يعرضهم من شون من شون لنا يسوم قال إنه مروع اسمه كده على بيلا نجع سلم بعدين كان مروع اسمه كده على لأنه كان فيه أن لهم كده na farko ba wata ya ne o man ke ga na juya ko kuma ya ga ke ga na juya da jina na farko wata ya ne suna almaliyo da da ya goji da mabi shin ido to na ko ya mu ku لأن لا يكون أن هو شيء كلام وعن كثير من العلماء كيف كلام أن أنا أمع بيت محمد صلى الله عليه وسلم ومشي حاجاتي لأنكم ما تيوكو بعض مقولاتي شيء لكن الناس يقولوا لكم عليه لا يعلم الذي يتابع هذه الأمور ويتابع هذه الأمور بسبب بشوى وراتي وعمية لا تلاقوا بشوى العرب لكم شيء يتابع عن الأمور alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tattunan na jami da ilugurgu na ko fane ga zalata shi yin gane jimawafin da zai tabar gumani fane boka ne jimawafin da zai boka ne kafin wani jimawafin ne jimawafin kafin wani fiya ne in jimawafin kafin wani jimawafin kafin wani bi ne jiya ne ga ji gane wani gallon gane wuri ce ya miji ya zaje amma ya son zaji ya zaji na ce ji kuskuren da ke hali ne in ga ji ya bani da ya bai gaskiya ya bai kuma da ya ce ya bai kawo jini nan da zaji na ce ji ka ta a jini doron ta ya ba a ce jin ba na yin jihanci na lawar ji zan ya kuje a cika ce in ji jihanci in ya ba ne da wabu na zaji ya in ya yi an zaji ya títún ní ìdílé gbòòdì àti léwu fojú ọmọ tí kátà wọ yíyí wọ́n ní kó pèdè ní pèdè nàkà pèdè nàkà bá awúyà ọ̀dọ̀ òṣèlú agbélébù àti àdéhùtà àti àbẹ̀ ọ̀tọ̀ àdé àtàmúná àdé alásìkú lòdì. àtọ́ àyè bẹ́ẹ̀ àmọ́ ìdí àníjọba àdéhùn wà àti àníjọ yàyà kó àti àníjọ gbọ́dùn máa. àyà láti fòwò da tó dà wà ní ẹ̀ta yìí méjì nẹ́tíwọ̀kì àtàbọ̀nà bá lọ́jà àdílé àgbẹ̀gbọ̀gbọ̀n àti lóru gbọ̀gbọ̀gbọ̀ yìí jà ọ̀dà ìfọ́ọ̀sù ju wo ké mọ́lá àti fọ́ọ̀sù ju wo ẹ̀fọ́ yìí mẹ́lẹ̀ wẹ̀ ne. yóò tún mọ̀ tí ẹ̀sẹ̀ ni wọ́n á jí in ka ba mi gawa ji yoro ke su guro mi ga mi ji yoro ba ki mi gawa ya da ke su guro mi mi ga gan de nan ne so ke su guro ba ta ke ne ji guro shi ne da ko dushe in dole da Allah ko ci da ba ji wanda ba mu a ga to a ci ne ba ni o ra ci ne ko zuri ne ja dan a tsaye ne ja da fi ne ah ina wa ci ne ki fata lamarin da ta wani ga gadi sai na jimo a ne ne sai fara da ni shirka egwa ko ikwati da ko ko eh, eh, ji ji kalwa ji biya ni mula je wa ke